This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel shugaban ukraine vladimir zelensky yana halartar taron tattaunawa na shangri-la a singapore ranar asabar inda zai kokarin kara neman goyon baya ga kasashen asiya da tekun pacific don taron zaman lafiya kan ukraine da za a yi a switzerland a ƙarshen wannan watan wanda zai mayar da hankali kan janye sojojin rasha daga ukraine da kuma maido da iyakokin ukraine na 1991 Zelensky ya rubuta a wani saƙon da ya wallafa a dandalin sada zumunta na X yana mai nuni da cewa samar da tsaro a duniya ba zai yiwu ba idan har wata ƙasa mai girma a duniya za ta yi watsi da iyakokin da aka sani da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya. Zelensky da ministan tsaron Ukraine Rostin Omerov na shirin ganawa da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin domin tattauna halin da ake ciki a fagen daga a Ukraine da kuma jaddada kudirin Amurka ya tabbatar da cewa Ukraine na da abin da take bukata domin kare kanta daga cin zarafi da rasha ke ci gaba da yi a cewar sanarwar inji wani jami'in Amurka. Zelensky ya kasance yana haɗa gangami a cikin 'yan makonnin nan don neman ƙarin tallafin soji ciki har abokan ƙawancen ƙasashen yamma. Yakin Gaza ba zai kare ba har sai an fitattaki Hamas, in ji Isra'ila a jiya Asabar, wanda ya saba sharɗin tsagaita wuta da Joe Biden ya amince da shi a ranar Juma'a kuma Hamas ta yi maraba da shi cikin tsanaki. Biden ya ce a ranar Juma'a yarjejeniyar zaman lafiya za ta kunshi tsagaita wuta na makonni shida na farko tare da yi wasu sojojin Isra'ila a wani bangare da kuma sako wasu da aka garkuwa da su yayin da ake yin shawarwarin kawo ƙarshen tashin hankali da hanyar masu shiga tsakani. Ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Asabar ya yi watsi da duk wani ra'ayi na cewa Isra'ila za ta amince da tsagaita wuta na dindindin kafin lalata karfin sojojin Hamas da na mulki. Yana mai cewa irin wannan shirin babu inda zai kai. Ministocin Isra'ila biyu, ministan tsaron ƙasa Itamar Ben Gavir da ministan kuɗi Bazalel Smotrich sun faɗa a ranar Asabar cewa za su rushe gwamnatin Netanyahu idan har ya amince da shirin Biden. A ɗaya ɓangaren kuma shugabannin majalisosin Amurka sun gayyaci Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya gabatar da jawabi a zauren majalisar dokokin Amurka. Ziyarar za ta ba da nunin goyon bayan lokaci da yaƙi da abokan ƙawancen suka daɗe suna ci gaba da samun rarrabuwar kawuna dangane da harin sojin Isra'ila ke kaiwa a Gaza. Gayyata da kakakin majalisar Mike Johnson da 'yan jam'iyyar Republican da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ɗan jam'iyyar Democrat da sauran shugabanni suka yi ta daɗe ana jiran wannan lokaci. Ba a sanya ranar yin jawabin ba. Yaƙin Isra'ila da Hamas wanda yanzu ya shiga wata na bakwai bayan harin da Hamas ta kai a ranar bakwai ga watan Oktoba ya haifar da fargaba kan yadda Isra'ila ke gudanar da yaƙin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya asabar wata kotun 'yan tawayen hutu ta yanke hukuncin kisa akan mutane 44 ciki har da wani dan kasuwa mai aiki da kungiyoyin aikin jin kai akan samun da laifin leƙen asiri in ji wani lauya mai kare su mutanen 44 suna cikin mutane 49 da kungiyar mai samun goyon bayan iran ta tsare da kuma zarginsu da haɗa kai da abokan gaba suna nuni da rundunar haɗaka ta jagorancin da saudiya ke yaƙi da kungiyar huthi tun a shekarar 2015 in ji lauya Abdulmajid Sabra. An yanke wa mutum goma sha shida hukuncin kisa ba tare da suna kusa ba, yayin da aka gabatar da mutane 28 a gaban kotun manyan laifuka ta musamman a sana babban birnin kasar in ji Sabra. A cikin mutanen da aka yanke hukuncin kisan akwai Adnan Alharazi, shugaban kamfanin Pyrodigi System da ke sana'a. da ya bullo da tsarin da ke taimaka kungiyoyin jin kai wurin rajista da kuma tantance waɗanda ake raban kayayyakin jin kai ga mabukata a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. daga ƙarshe babban taron shekara-shekara na hukumar lafiya ta duniya a ranar asabar ya bai wa ƙasashe mambobin ƙungiyar ƙarin shekara guda don amincewa kan wani muhimmin yarjejeniya don yaƙar annoba nan gaba. kokarin da akwa shekaru ana yi na cimma matsaya kawo ƙarshe a watan da ya gabata cikin rashin nasara amma shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya yi ba da abin da ya kira yanke shawara mai tarihi da aka daɗe don yin wani sabon yunkuri na cimma matsaya hukumar who ta amince cikin shekarar 2021 yayin da cutar covid-19 ta haddasa tattaunawa kan yarjejeniya don tunkara duk wani sabon rikicin lafiya a duniya. Miliyoyin mutane sun mutu da COVID-19 wanda ya durkusa da tsarin kiwon lafiya kasashe masu yawa. Tattaunawar ta ci karo da cikas masu yawa duk da haka tare da kasashe masu tasowa da yawa suna zargin kasashe masu arziki da yin amfani da allurar rigakafin covid da ake da su. sun nemi tabbacin cewa duk wani sabuwar yarjejeniya zai samar da magunguna da bayyana bayanan bincike cikin adalci. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafin na yanar gizo. Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun online mentorship wani tsarin zama abun koyi da kwararrun mutane ke aiwatarwa a yanar gizo ko zahiri don tallafawa matasa masu tasowa su jajirce akan duk fannin aiki ko sana'a da suka zaba su samu ci gaba a rayuwa. Daga bisani su ma su zamo abun koyi cikin al'ummar su. Alƙalman ƙididdiga a yanar gizo dai sun nuni da cewa a cikin shekarun baya-bayan nan an ga ƙari a karɓuwar tsarin mentorship musamman a dandalin sada zumunta tsakanin matasan arewacin Najeriya wanda ƙwararru ke gani ganin baya rasa nasaba da ci gaba da ake samu a duk faɗin duniya da ake cewa ƙauye guda ko global village a turance baya ga la'akari da yadda takwarorinsu na kudancin ƙasar suka karɓi wannan tsari a gwamnan shekaru da suka gabata da gagarumin tsarin inganta rayuwa da abin ke yi wai me ma ake nufi da tsarin mentorship kwararre a fannin mataimakin farfesa dr yakubu sani hudul na dauke da bayani wato shi mentorship abu ne da yake da matukar mahimmanci ba takaice wayar da kan mutane akan abin da ya shafi tun daga ayyukan yi har zuwa karatu da sana'o'i da kasuwanci da ma rayuwarsu ga baki daya so idan ka haɗu da mento wato wanda zai horas da kai inda ya achieving abin da ya cimma cikin shekaru ashirin ko sama da haka ma a cikin 'yan mintoci sai ya yi maka bayanin inda ya yi daidai da inda ya yi kuskure domin kai ma ka gina taka rayuwar kuma alhamdulillah mun fara shirin mu na arewa youth mentorship program wato kamar gidauniyar wayar da kan mata sata ta arewacin najeriya kenan mutane ne da yawa daga arewacin najeriya wanda suke zaune a najeriya da ma kasashe da yawa a fadin duniya muka zo muka haɗu kowa yake ba da gudunmawa akan abin da ya shafi sa kuma gaskiya mun sami nasara sosai tun fara wannan program din tunda zuwa yanzu akwai dalibai ɗaruruwa da suka sami damammakin shiga makarantu na jami'a digiri na biyu da na uku a kasashe daban-daban a duniya akwai ɗalibai da yawa da suka shiga wasu sana'o'i suke yi sakamakon shirye-shirye wanda muka yi su a baya. Dakta, ya za ka kwatanta yanayin samun karbuwar tsarin bada shawara na mentorship din. su ina ganin mentorship ya samu karbuwa musamman a arewacin Najeriya din tun bayan fara wannan shirin namu kusan shekaru hudu kenan da suka wuce. Illa iyaka dai har zuwa yanzu muna yin wannan program ne online amma mun fahimci cewar akwai buƙatar in an samu dama a mai da shi ido na ganin ido bayan ana ci gaba da na online din. tunda mutane da yawa wasu ba su iya joining abubuwa da suke online musamman wanda suke kasa so ina ganin mentorship ya yi nasara sosai ko in ce ma yana kan yi kuma abu ne da al'ummar mu ta arewa musamman da ta yi lakin ɗinsa wato ba ta da shi yanda ya kamata kowa za ki samu cewar kawai duk wanda ya yi nasara ya yi nasara ne mai bi saboda sa'a da ya yi ko a gidansu ko wani ya dan nuna masa yanda zai yi amma dai babu wani tsari da aka fito da shi da za a ce duk wani wanda ya taso to ga wani tsari ya bi shi domin ya fahimci fahimci ina da ina ya kamata ya sa gaba hatta ma a jami'a ya kamata mutum ya duba courses din da ya kamata ya study kafin ya fara ya batun gibi tsakanin arewacin najeriya da sauran sassan kasar a karbar wannan tsarin kuma ya za a iya cike gibin idan kika kwatanta yan uwanmu na kudu za ki samu cewar mu arewa an bar mu a baya akan wannan abu da ya shafi mentorship shekara da shekaru su dama suna yi musamman abubuwa da suka shafi irin fita karatu sama da shekara hamsin dama su suna yi sai da allah ya sa kwanan nan muka zo muka fara wannan shirye-shiryen so shine dai yaran mu na arewa sun ma suka fara mai da hankali so ina ganin tsari ne ya kamata tun daga ɗalibi har zuwa wanda suka kammala karatu kowa zai iya bada gudunmawarsa daidai gwargwado ko a unguwar ku ka samu wasu yara guda hudu guda biyar kake musu da haka da haka idan ko ina ana yi abin zai yawaita sannan makarantu na secondary school har ma na primary schools da ma universities din dama akan samu guidance and counseling so kamata a ce a ƙara musu ƙarfi wayannan kwamitocin ya zama akwai lokaci musamman da ake warewa saboda wayar ɗalibai kai su fahimci ya rayuwa take ina mutum ya dosa bayan ya kammala makaranta wani layin ya kamata ya ɗauka da duk irin wayannan abubuwan sannan masu rike da madafin iko na gwamnati kenan su ma dole su taimaka su shigo ciki a wajen fitar da tsare-tsare da za a ringa koya wa yara musamman wayannan abubuwa da suka shafi sana'o'i ne da karatuttuka kowa yana da gudunmawar da zai iya bayarwa yawa sai a hankali kuma ana yin wannan za mu samu mu cike wannan gibin amma dai tunda sun riga sun yi mana nisa a kudu za mu ɗau lokaci kafin mu taruto amma abu mafi mahimmanci ya zama dai mu din ma yanzu muna yi ba mu zauna ba. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wata matashiya da ta ci gajiyar shirin ba da shawarwari na mentorship wacce za ta fara bayani akan mahimmancin shirin. Assalamu alaikum wa barakatuhu sunana Maryam Umar mai riga wanda aka fi sani da Ardent Fly by Maryam a kafofin sada zumunta. Daga shekarun bayan nan na fahimci cewa samun wanda kake koyi da shi na da matukar amfani da kuma tasiri musamman gani a yanda nake amfani da dandalin intanet da kuma kafofin sada zumunta wajen wallafe-wallafen bidiyoyi da kuma isar da sakonni ga matasa 'yan uwana. Mafi yawan lokuta za mu ga mutane muna komawa ga abokai, dangi, abokan aiki dan shawara wanda zai iya zama ya taimako ne amma wani lokaci yana iya kasancewa da son kai. Abokan kusanci na iya yin jinkiri wajen boyar da ra'ayi ra'ayi mai gaskiya don gujewa bata maka rai a nan ne kuma zaka gane cewa shi fan mentor wato mai bada shawara yake da muhimmanci babban kudirin mai bada shawara shine ci gaban ka suna sha'awar makomarka sannan kai kuma kai aiki da shawarwarin su mentor shine wanda baya jin tsoro ya bada ra'ayi mai inganci yana taimaka maka wajen gudanar da rikice-rikice a wajen gudanar da aikinka ko kuma ka gane lokacin da kake da kuskure bugu da ƙari mai bada shawara na gaske zai taimaka maka wajen kirkirar shiri don cimma waɗannan manufofin naka su kuma suna son su tabbatar da cewa kana da kayan aiki da goyon bayan da kake bukata don ka ci nasara masu bada shawara kamar fitilu ne na bege akan hanyar aikinka ko yaushe za su zama tushen haske da za ka kalle su lokacin da kake jin kamar baka son kai wani abu ko da ko kayan nisa za ka ji kana samun karfafan gwiwa saboda ka ci gaba to maryam ki mana bayani akan fa'idojin samun mai bada shawara ko wanda za a iya yin koyi da shi na gaske samun mai bada shawara yana da fa'idoji da dama cikin haka in kana da mai bada shawara zaka iya koyan aiki daga wanda yake da kwarewa mai bada shawara naka na tabbas dai zaka ga ya riga ya fuskanci irin wannan kalubalen da matsaloli da zaka fuskanta kuma zai iya baka shawara kan yadda zaka shawo kansu na biyu shine samun daman sadarwa masu bada shawara zaka ga sun iya gabatar da kansu da kuma kai din ma ka sabbin mutane saboda su taimaka maka ka faɗaɗa cibiyar sadarwarka za su iya haɗa ka da mutane a masana'artansu da kuma naka kwastomomi in business kake yi ko abokan ciniki masu yiwuwa madalla tuni dai wasu matasa a arewacin Najeriya suka fara kirkire-kirkiren dandalin intanet da manhajojin taimakawa tsarin nan na mentorship don iya haɗa kan kwararru da masu buƙatar shawarorin su kamar su Arewa Youth Mentorship Program da manhajar U versus u wanda idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku wasu daga cikin waɗanda suka yi kirkire-kirkiren don ji ta bakin su bayanai da za mu ƙaru da su. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima abdurrahman na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan dajin huhu. Dajin huhu wani nau'i ne na cutar daji da ke kama huhu kuma yana farawa ne da wani abu kamar tsiron jijiya a huhu. Haka kuma bincike ya nuna cewa yana ɗaya daga cikin cutar daji da ke kisa a faɗin duniya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana cikakken bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta. Lung cancer wato kansa na huhu kenan a turance muna irin shi da bronchocarcinoma ko kuma kuma lung carcinoma wannan dai kawai yana nufin kansa ne na huhu Allah huhu ne guda biyu ga baki daya ko kuma huhu na dama ko kuma huhu na hagu wannan lung carcinoma din ko kuma kansa huhu ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru 45 ya sama ba don kuma ba saboda su ne ake sa ran sun dade suna wani abun da yake jawa wannan kansan menene yake jawa wannan kansan ba kuma ne illa shan sigari wato ainihin sigari wannan da muka sani wanda mutane suke sha matasa ne maza ne mata ne tsofi ne har da ma wa'insu yara wanda suke daga shekaru 18 19 suna yawan shan wannan sigari din musamman an fi jaddadawa akan sigari saboda shine yake da wani sinadarai marasa kyau da suke shiga cikin huhun mutum sai su yi kosin irin wannan damage din sai kasance cewa huhun mutum baya aikin da ya cancanta sai ya jawo masa irin wannan kansa na huhu wanda yake janyo masa matsaloli kala-kala daban-daban sai dai wani gudu ba hanzari ba bincike dai kawai ya nuna cewa a cikin kashi ɗari wanda suke da wannan kasa na huhun kashin biyar ne suke kamuwa da shi saboda saboda yawan shan sigari musamman nau'in su shekaru masu yawa ba wai shan sigarin sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya ko ma wata shida yake janyowa irin wannan kansa din a'a musamman wanda ya sha sigari wanda ya kai akalla shekara goma ko ma sama da goma ya fi kama da irin wannan kansa na huhun wanda zai ce a ai na shekara sama da ashirin ina shan sigari amma kuma har yanzu ciwon kansa nan bata kama ni ba to dan uwana yar uwata ka jira ki jira ki gani ba wai muna fata ba amma alamu ya nuna cewa in dai har mutum ya wuce wannan shekaru goma ina shan akalla kara uku hudu kullum a rana ba tare da ya daga kafa ba to ba abun mamaki bane zai iya kamuwa da wannan kasa na kokun wanda zai iya masa damage a rayuwar shi baki daya to ai mun ce kashi 95 ne a cikin 100 wato ainihin sigari yake jawowa Wato sauran kashi biyar din su menene suke jawowa akwai wa'ansu iska wanda mutum ba a bukata shaka irin wanda yake kunshe da arsenic chromium su iron oxide har da ma radiation wanda shi ba iska bane radiation shine dai radiation wanda in mutum ya kasance yana yawan ta'ammali da irin wannan iskan musamman musamman a gurin irin aikin da yake in akwai irin wannan koran to babun mamaki bane in ya kai shekara sha biyar ashirin ko ma saboda haka zai iya samu kansa na huhu in kuma bai samu kansa na huhu ba to babun mamaki bane za su iya samun chronic obstructive pulmonary disease wanda aka fi sani da COPD wanda shi ma wani kani ne na kansa amma ba kansan ne. shi ma sai dai kawai yana kama huhu ne ya hana mutum sakat to likita kamar wasu irin ayyuka ne idan mutum yana yi zai iya kamuwa da dajin huhu kamar misali a ce mutum yana aiki a gurin arsenic ko kuma chromium ko kuma su iron oxide site wurare wanda akwai wato ainihin wa'annan iska din kamar a zuwa ce wanda suke aiki da irin su asbestos din na wanda suke aiki a gurin kura wanda kullum suna yawan shakan shi haka ma wanda suke yin shara ba dole su samu kansa ba amma za su iya samun COPD abin da yasa nake hada wannan kansa da COPD saboda alamun shi suna zuwa ɗaya ne saboda yawanci abin da yake jawo su iri ɗaya ne sai dai ba wai sak iri ɗaya ba Aka samu irin wanda suke da cuta irin na asbestosis ko kuma silicosis ko kuma pneumoconiosis wannan dukansu da occupational lung disease amma su ne suke accounting for only 5% of wannan kansa na huhun me nake nufi da 5% in yau aka zo aka ce maka ga marasa lafiya guda ɗari, wanda suke da ciwon kansa to ba mamaki bane 95 a cikin wayannan marasa lafiya sun kamu da wannan ciwon kansa ne saboda shan sigari kashi biyar ne kawai suka kamu da shi saboda occupational lung disease to likita menene ma alamomin wannan cuta ta dajin huhu daga cikin manyan manyan alamomin wannan kasan shine akwai matsalar numfashi wanda mutum kowane irin magani ya sha in dai ba wani ikon Allah ba ba dole ya bude masa hanyar samun numfashin nan saboda wannan sigari maganin da ya sha ya riga da ya kashe wa'innan na'urorin da yake taimakawa gurin ƙara masa iska a cikin huhu da kuma zuƙe iskan da baya bukata a fitar da shi ta hanci shi ko kuma ta bakin shi na biyu aka samu wato ainihin ciwon kirji sai ga mutum ya kasance yana yawan ciwon kirji ya je ba abun da ya masa dadi wasu sukan ma sukan ce kamar an dame kirjin su ne kamar an ɗaure kirjin su haka suke ji mutane da yawa da suke da irin wannan kasa suna yawan samun rama in ma ba su rame ba to ba za su iya kiba ba sai ga suna ta shanyewa suna ta wato ainihin kamar sankarewa jikin su da yana nan yana ta ramewa na ba gaira ba da dalili saboda irin wannan kansan na gaba akan samu loss of appetite sai ga mutum abinci baya masa daɗi ko ya ci abincin masu gaja ce maka ya ishe shi sai gaji in dai ba ya sha wannan sigarin ba shine in ya ci abinci daga baya to ba zai taba jin daɗin ci wannan abincin ba sai kuma akwai wato ainihin jikin mutum ga baki ɗaya fatan shi da fiskan shi ne tare da ainihin labban shi da hannayen shi duk inda yake shan sigarin kana gani ka cewa mutum duk alamun ya nuna a jikin shi ko kuma ya nuna a jikinta wayannan su ne manya-manyan alamomin shi amma akan samu wanda suke zuwa da tari suke zuwa da tarin ma ya zo har da tarin jini wanda duk wani maganin da zaka ba su na tari ba zai taba tafiya ba saboda shi wannan tarin ba wai tari bane wanda aka same shi daga pneumonia ko kuma tuberculosis ko kuma asthma ko kuma other lung diseases but rather daga kansa aka same shi to yawanci wa'annan su ne manya-manyan alamomi amma na matsalar numfashi wato dyspnea kenan be it orthopnea ne ko kuma dyspnea din wato mutum yana kwance ne ko kuma yana zaune ko yana tafiya duk matsalar numfashi ya dinga bin shi to shine babban alama na wannan ciwon kansan to likita irin wannan daji na huhu ya kasu kashi nawa ne daga cikin ire-ire wannan na wannan kansa muna da histological classifications wannan kuma histological classifications na ba ta iya cewa ga mutum wanda yake da shi har sai an zo an yi biopsy biopsy shine za a zo a dan dauka tissue ko kuma yanzu ya ce wani dan binci ne kadan daga hukumar mutumin da ake tunanin cewa yana da kansa sai a je a gwada in aka gwada ne to zai nuna mana shin mutumin nan yana da squamous cell carcinoma ne a adenocarcinoma ne small cell carcinoma ne large cell carcinoma ne ko kuma alveolar cell carcinoma su ma dukansu ire-ire ne na histological classification calcifications na lung carcinoma so kenan a gane abin da nake nufi shi kan shi kansa yana nan daban-daban kala ɗaya har kala hudu zuwa biyar sai dai amma generally a hausance za mu kira shi a matsayin kansa na huhu wanda yake addaban mutane. To likita shin ana iya warkewa idan an sha magani? To wani babba abin da zamu faɗa dai wanda zai bada matukan mamaki shine yawanci maganin da aka yi amfani da shi dan shawa kan wannan matsala na kansan huhu kashi bai fi ashirin bane zuwa talatin ake cin nasara kashi saba'in zuwa tamanin yawanci ba a cika samun nasara ba in dai ba wai an canza huhun bane baki daya wani abu shi long transplantation kenan wato a cire huhun mutum sai a ji a dauko wani huhu na mutumin da yake da lafiya ko kuma ko da ma a zo a ce bai da rai in dai huhun yana da kyau sai a zo a maida mishi amma akalla bincike ya nuna cewa ana yin wannan wato ainihin aikin ne sama da naira miliyan ɗari in mutum zai bar Najeriya su kuma a Najeriya ni dai a sani na ban san inda ake irin wannan aikin ba amma daga cikin wa'insu kuma da ake wanda ba dole su aiki ba yara da irin su chemotherapy akwai irin su radiotherapy akwai irin su brachytherapy akwai irin su cryotherapy har haka yin pleural drainage wanda shine za a zo a sa mutum wato ainihin kamar dan tiyo kaɗan a cikin kirjin shi dan a taimaka gurin zuke ruwan da ba a bukata wanda wata rana kansa yakan iya tara wannan ruwan sai ga mutum bai samu isasshen numfashi ba sai ga ruwan ya fito baki yayi muni yayi wani iri amma kuma yakan taimaka mutum ya samu numfashi amma ba shi yake nufin a yi treating wannan kansa din ba to sai sa prognosis din shi wato generally ina ce prognosis wato outcome din shi bayi da kyau so duk wanda aka ce maka ko kuma aka ce miki yana da ko kuma tana da kansa na huhu ko da ma kansa na na huhu na dama ne ko na abu to yawanci ba a cika cin nasara ba cikin watanni kaɗan za a iya rasa su Allah ya sauke. Kamar wasu irin illoli ne wannan cutar da dajin huhu ke haifarwa mutum. So daga cikin babban illan da ya fi ɗaga hankali shine metastasizing wato shine kasance a da bazuwa ko kuma spreading daga wannan huhun ya kamu sai ya fara bazuwa yana bazuwa ya shiga hanta daga hanta ya wuce koda daga koda ya wuce cikin tumbin mutum daga tumbin mutum ya koma sama ya shiga kwakwalwa har cikin kashin mutum yana shiga so yayin da aka ce maka abin da ya faru daga huhu ya shiga ya cikin kashi kan to gaskiya fa tabbas wannan ba karamin abun tashin hankali bane to sai sha ake so mutum ko ma menene kar ya dai kasance ya bari ya samu wannan kasa na kogo dan yayin da ya fara bazuwa to zai wahala a samu maganin da zai kasance ya sha kawo wannan matsalan ko da ma zuwa ce an canja huhu ne ga baki daya inda ya bazun ba za zuwa ce to za a canja kashusho mutum ko kuma zuwa ce to a biya canja hanta a biya canja kodan mutum a'a sai dai kasance cewa dai kawai in an canja huhun hala ya dan taimaka masa da wani kankanin lokaci bayan shi akan samu wani abu shi falsi wannan palsy din nan kuma sun rubuka shi biyu mukan samu pharyngeal nerve palsy tare da laryngeal uh, nerve palsy wanda kuma manyan alamomin shi da yake zuwa shine tsananin rama da mutum zai cigaba da yi sai kuma odynophagia wato tsananin ciwon wuya yayin da ya zo ko kuma ta zo haɗin yawu sai abin ya ci gaba da tsananin damu su kowane irin magani za su sha ba zai wato ainihin sake su ba saboda wannan ciwon wuyan da suke samu na haɗin yawu ba wai daga wani matsala bane illa daga consequences ne na shi wannan kansa da yake cikin addabin mutum so abu ne wanda ya kamata a ce mutum ya guje masa gabaki ɗaya wanda in Allah ya yi mutum ya ya bar shan sigari ya zo ya kiyaye baya amfani da shi ga baki ɗaya to ko da ma yana irin aikin da zai iya kawo masa irin wannan kasa din da neman mai ta a baya irin su asbestosis silicosis pneumoconiosis occupational lung disease kenan generally to ba dole ya kamu da irin wannan kansan ba amma ba abun mamaki bane zai iya karewa ko kuma za ta iya karewa da chronic obstructive pulmonary disease na biyu shawarin da zan bayar kuma ga wanda suke amfani da murhu musamman mata wanda za ga hayaki kullum suna cikin hayaki yana da kyau inda hali mazajen su don Allah su samu musu mafita wanda zai kasance ba za su na amfani da wannan murhun ba so babban abin da ya kamata a kiyaye shine a guje wa shan sigari Allah ubangiji ya samu dace masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya madalla yanzu kuma sai nasihar lahadi sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Caro. Jawabinmu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyas mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakon taimakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau za ka gaji mulkinsa in kuma kayi mumuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyukan in ma dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne to dan Allah kake masa saboda a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata aikata zai samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummuna sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda ne ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mu tuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.